Ku danna subscribe da alaman ƙwararra domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Abin mamaki, Bosho ya ba malamin Izala mamaki. A yayin wata ziyara da Bosho wanda yake ɗan wasan Hausa wato mai wasan barkwanci, inda ya ziyarci Dr. Desina ɗaya daga cikin manyan malamin Izala, a inda ya bada mamaki matuka wanda abubuwan ya zamanto sun karaɗe kafafen sadarwa. ana wato ci gaba da aiwatar da ginin abin da ya shafa bunƙasa sunna tv wato sunna tv wacce take yada karatuttukan malaman sunna kwatsam sai aka gaba wasu yada wannan guri domin jinjina ma aikin da malaman sunna suke yi wanda shi ma bosho din ya ba da gudunmawa mai tsoka dangane da bunƙasa ayyukan kamar yadda kowa ya sani bosho dan wasan hausa ne wanda yake wasan barkwanci wanda yake yawan ba mutane dariya wanda a halin yanzu suna tare da wato ainihin disina a inda ya ba da gudunmawa mai tsoka domin ci gaba da inganta wato ainihin sunna ta bi a wannan guri lamari na abin da ya shafi 'yan wasan hausa kowa da irin fahimta da suke ma 'yan wasan hausa a yayin da ya zamanto cewa duk wanda yake da alaka da wasan hausa za ka ga cewa mutane wasu ma'ana masu ma'abota addini suna nuna kyama da kuma kwazaba da jin kincini jini a yayin da ba duka ya kamata a makudin gora ba da dama a cikinsu akwai mutanen kirki akwai mutanen banza kar ya zamanto kuma kallon mutanen banzan ya sa a rakama mutanen kirkin cikinsu kallon duka ya iska ne hasali ma gwargwadon yadda mutum yake sa gwargwadon yadda za ka yi amfani da wannan mu'amalar domin a jawo shi a cika domin nuna masa abin da ya dace lalle wato abin da bosho abin bajinta ne kuma abin da shi dr desi ne na nuna mashi ba hannu biyu da kuma wato ainihin nuna kauna gare shi abu ne mai kyau domin ta hanyar nuna kauna ne gare su zai sa ya tsarkake ayyukan nasu daga abin da ba daidai ba ko shakka babu wannan ziyara ya faranta ma abota kishin addini rai domin kuwa bosho ya yi abin bajinta Sau da dama mutane suna ganin bosho a matsayin mutum ne mai yawan kaɗo bara a cikin harkar shirye-shirye amma a wannan karan ya ba mutane mamaki ta fuskan jibintan ma'abota addini don ba da gudunmawarsu domin ci gaba da addini lalle wannan abin koyi ne ga sauran masu harka irin harkar tasa ya zama na cewa suna tsarkake harkar su ta hanyar mu'amala da malamai da kuma sanin yadda za su gudanar da mu'amalan cikin tsarin addini ba tare da abin ya rusa addini ba ko shakka babu wannan ya zama darasi da izina ne ga sauran masu harkan wasan hausa kuma wannan abin da wato ainihin bosho ya yi abu ne wanda mutane da dama suke jinjinawa dangane da faruwansa. yadda kowa ya sani kowane irin mutum da alherinsa da kuma sabanin alherin wato shine sharri kamata ya zama na da yaushe mu musulmai mu zama da cewa duk inda mutum ya alheri mu yaba masa mu kuma karfafe shi kan alherin duk inda kuma mutum ya yi sharri mai masa nasiha domin gani ya dawo kan hanya ya bar wannan sharrin musamman ma waɗanda suke da alaka da waɗannan harkokin amma a wasu ɓangarorin za ku ga cewa masu harkan fina-finai wasu da dama suna yin abin da gadara da kokarin ganin sun rusa addini ta kowane irin hali to irin wannan ana iya musu yaren da ya kamata amma duk wanda tsauran kansa bai kai ba irin yadda wasu ke yi a yadda yake to a mu'amalance shi da yadda za a ganar da shi gaskiya ko shakka babu dr ne ya cancanci yabo dangane da wannan ja a jika da ya yi da kuma nuna soyayya da kauna tare da mutanen domin ta hanyar nuna soyayya da kauna ne za a iya inganta harkan fina-finan don ganin sun doro akan turban addinin musulunci wannan ziyara da yana ci gaba da karaɗe kafafen sadarwa saboda ya zama bakon abu ne saboda ba a fiye ganin cewa akwai alaka mai ƙarfi ko kuma alaka tsakanin malaman addini da mawaka ko kuma malaman addini da wato 'yan fina-finai ba hasali akwai gaba da kuma wato zargi tsakaninsu a inda malamai suke zargin masu fina-finai kan cewa suna ruguza tarbiyya amma kowa ya san cewa harkan wasan barkwanci da sauki-sauki kan ruguza tarbiyya sama da wasanni irin ta wato ainihin fina-finai waɗanda ake yin su na zamani amma su subososhin sun ta'allaka ne kan wasanni akan abin da ya shafa al'ada da kauye-kauye haka da kasancewa akan samu cikin su wanda shi boshan ake mashi lakabi da magajin ibro domin kuwa yana ba mutane dariya yana kuma nishadantar da mutane cikin fina-finan nasa da dama mutane ba su san cewa yadda suke a fili daban da yadda suke a fim ba saboda haka wannan ziyara ana ta kace na ce za mu so mu ji wato ainihin ra'ayin masu saurare domin mu ji menene ra'ayinsa kan wannan ziyara da boshoyi. shin abin ayaba ne ko ko ba abin ayaba ba masu saurare sai mun ji ku da kuma shawarwarinku kan wannan ziyara. Ku danna subscribe da alamar ƙwararra domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci.